amma wani lokaci yake kaga akwai ko shi ya sa malamanmu na su suke da lokuta kala biyu na sallah akwai waqtul adani akwai waqtul qada'i waqtul adani lokacin da Allah ta'ala ya nemi ai sallah waqtul qada'i lokacin da idan mutum da yi a wancan lokacin da Allah ya ce ayi ba to ana daukar ramawa yake shi kuma waqtul adani sai suka kasa shi gida biyu suka ce akwai waqful ajai muhtaru akwai waqful ada'il daruriyyu akwai lokacin yin sallah wanda Allah ya ce yi sai suka kira shi da al-muhtaru sannan sai suka ce lokaci na biyu a cikin waqful ada shi kuma shine ad lokacin da sai lalura ce za a tsinke ka kai sallah a wannan lokaci har ko ka koma ka'ida na cewa ad-darurat tulihul lalura ke sa abin da yake haram ya zama halal to kai ga shi yanzu kazan cikin zarura kaga ba kai fatan haka ba to ita ma sallar idi tana da irin waɗannan kula wa sanna ila lubbi mawdu'ina wa asli niqashina wa riha dawlina wa huwa al an waqt salati hadith shi'irah islamiyya yanzu ne muka kai mu yi batu akan abin da yasa aka yi hujja وسنذكر أقوال الفقهاء في ذلك ثم نرجح ما أثبتته الأدلة الصحيحة za mu ambaci abin da malamanmu suka ambata malaman fikihu mabambanta sannan sai mu rinjayar da abin da dalilai ingantattu suka tabbata ƙauli na farko an nafi an rawaito daga imamu nafi kamar yadda imam abubakar ibn abi shaibata rahmatullahi alaihi ya rawaito a cikin al-musannaf nasa yace kana abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma yusalli subha fi masjid rasulillah sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn umar idan ana maganar bin sunna a cikin sahabbai ka kawo abdullahi bin umar to sai a shafa a tashi abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma yana da wata ɗabi'a duk abin da ya gama manzo Allah sama yayi kiyaye har da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi a matsayin kawai aribi ko tsari abin da kuke ce mishi kawai sidan kawai manzo sama bujirowa waye. abu shi ne annab annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa hanya ga titi nan shikenan sai ya zama sai ice ya fado sai ya tsara wannan titi sai ba shi sallallahu sama sai ya zagaya sai ya baya abdullahi ibn umar in ya zo wucewa ta hanyar an cire bishiyar ba ta ba wannan ice sai ya bu wannan hanya su suka ce me yasa kake haka sai ya ce annabi sama na ga yayi in ana magana bin sunna ka samu abdullahi bin umar to kawai shi to ya kasance yana halartar sallah a asubahi a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam thumma yabdu kama huwa ila musalla daga masallacin idi kai tsaye daga masallacin manzala su sallama in ya halarci sallah su ba kawai sai wuce yi kama huwa kamar yadda yake sai a ma yi wankansa ya ci kwalliyarsa ya sa sababbin kayansa shi kenan in karamar sallah ce sai ka kaddara cewa zai samu dabinan da zai ci a bakin masallacin manzo Allah sallama daga nan kawai sai ya wuce tafi masallacin yi ba zai koma gida ba saboda saboda kada ya latti wannan isnadin sa sahihi Abdurrahman ibn Hammala yace annahu kana yansariku ma'a Sa'id ibn al-Musayyib almajirin al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib a sayyidul musayyib ɗaya daga cikin manya-manyan alfuqaha usaba'atu fil madina malamai na tabi'ai guda bakwai wanda aka cira musu tuta a game da abin da ya shafi fiqhun musulunci da ciro shi a cikin sunan annabi sallallahu hadisansa da kuma qur'ani sayyidul musayyib wanda ake ci masa akhirul na ko to to almajirin abdurrahman ibn harmala yake cewa ya kasance mina subhi ya kasance tare da sa'id ibn musayyib cewa yansarfu ma sa'id ibn suna tafiya tare da sa'id ibn min daga sallar asuba hina yusallimu al-imam da liman ya sallama sallar asuba ne fi idin a wata ranar idi hatta ya atiya musalla inda jari kathir ibn salt yadda yajlis inda al-misra'ain sai ya tafi masallacin idi a wajen gidan da gidan wani da ake ce masa kasir ibn fal ke je zauna a bakin wasu dangarama kofa guda biyu sai je zauna a wajen yana jiran neman ya zo domin a sallar shi ma wannan asarin Alimam imam ibn abi ya rubuto shi a cikin al ɗinsa da isnadi sahih daga ata ibn sa'id yace sallaitu al-fajr fi hada masjid fi ya ce na yi sallar idi sallar asuba kai afuwan a wannan masallacin a wata rana ta karamar salla ta iza abu abdurrahmani wa abdullahi ibn ma'aqil sai ga abu abdurrahmani shine wa abdullahi ibn mas'ud shi ga abu abdurrahman da kuma abdullahi ibn ma'aqil falamma qadaya salata lokacin da suka gama sallah kharaja sai suka fita wa kharajtu ma'ahuma ila al sai kawai sai maka tafi filin idi al-imam ya kutu hamawi a cikin littafin sa mu'jabul buldan ya ce abin da ake ce ma al-jabbala shine as-sahara wato fili fili da yake kawai katon fili kamar ka ce bayan gari kaga yadda ake idi kenan aiko magana ta hudu daga hisham ruwa ya ruwaito yake cewa kana urwatu shi urwa babansa uwatu shi ma yana daga cikin alfuqaha sab'a tabi'ai guda bakwai na Madina manya manyan malaman fiqh to ya kasance la ya ati da hatta ta ta'ali ash-shams baya zuwa idi har sai rana ta taga ta kai sama shi ma Imam Abdul Razzaq ya ruwaito Abdul Al-Imam Ibn Abi Shayba cikin al-Musannaf Al-Imam Shafi'i yace a cikin al-Umm wa in ghadal imamu idan liman ya tafi da sassa ta hina yusalli subha da ya salla asbah wa ba da tulu'i shamsi ya rana na fitowa da zarar rana ta fito sai ya salla lam to ba zai rama ba walau salla qabla shamsi shamsi ada amma da zai yi sallar kafin rana ta fito a ada to ya rama salla li'annahu salla kabla waqti al-eid domin ya salla kafin lokacin sallar eid kage ya ce walau salla qabla walau salla shamsi ada da zai ta da sallah kafin rana ta fito to ya yi sabuwar sallar ne amma sai ya ce in ko rana ta fito kuma neman ya fita tun asuba to ba ko yanzu alimamu shafi a cikin al'ummu kafin nan ya ce ilal ila al'adha qadra ma yuwafi musalla mutum ya fita sallar idi sallar salla babba da asuba gwaggwadon yadda lokaci zai ba shi har ya kai masallacin idi hina tabruzu shamsu a lokacin da rana take fitowa wa hada ajalu ma yaqdiru alayhi wannan shine lokaci mafi gaggawa da mutum zai zama yana da ikon ya tafi wa yu'akhiru al-ghuduwa ila al-fitr amma idan sallah karama ce ko jinkirta an zalika qalilan ghayra kathirin amma dan kadan ba kuma a tsawaita da yawa qalilan ghayra kathiri dan kadan za a jinkirta tsakanin sallar sallah babba da sallah karama wato sallah babba in ja limamu shafi an fi son a fita da wuri za mu za mu wannan batun a gaba sallah karama kuma in ji al'imamu ana son a ɗan jinkirta kaɗan daga yadda aka yi sallah babba wannan duk batun yana cin al'ummu na al'imamu shafi'i al'imamu kashani hanafi ya faɗi a cin bada'i sana'i yake cewa wa amma bayanu waqti adaiha amma game da lokacin bayani game da lokacin sallar idi فقد ذكر الكرخي فصمى لم الفكر حنسية الكرخي يا أحمد وقت صلاة الإيد حين تبيض الشمس على لوقة سندرانا تكيبتي إلى أن تزول لوقة سندرانا كويتا هل لوقة سندوائي وهل لوقة سندرانا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد والشمس على قدر رمح أو رمحين النبي صلى الله عليه وسلم أروي وين أين صلى الإيد وقدم wato mashi goron mashi goron mashi ɗaya ko biyu za mu ji fassarar da imam ibn abidin alhanafi ya yi ma wanda gumfin ko umhanida mulahaza ga tsohaci قال الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث الإمام الحافظ ابن حجر ربما هذا من حديثي وانت حديث كل شيء مع الكاشانية ɗaliban hadisi sun san aka faɗa hadisi aka ce wuya ne ke nufi suna nufa akwai damuwa ko ba tabbas to sai ibn hajar sai ya ce lam ajid hadal hadisi ya ce lam ajid ya sai ban samu wannan hadisin ba ibn hajar ya ce bai samu hadisi ba ka gaya da damuwa ya faɗa ka cikin littafin sa diraya fi takhrij ahadith al-hidayah littafin ne na takhrijin hadisan littafin fiqh na mazhabin hanafiyya وذكره الألباني في الإغواء ما الألباني ما ya ambaci حديث hadisi a الغني فقال في كما التلخيص بحق يزوء في تلخيص الحديث لابن حجر لكن المع... لكن المعلي هذا سيدي والمغ من رواية جاءت كما عن المعلي التنسى اتفق النقاد على تقديمه مع معلما حديثي قبل يسنشي مقعيتينش كما قال الحافظ في التقريب كما يدى الإمام الحافظ ابن حجر يقول يتشن ta tahabi cewa hadisin da ya tashi aiki to daga cewa manzon sama yana yi ala qadri umhin aw ruhaini hadisi ne da da inganta ba duk da ya kasance mashhuran ala alqilati fuqaha malaman fiqh suna yawan ambatansa kalla ma ka duba wani littafi na fiqh na kowace mazhaba daga cikin mazahib da ake bi face sai ka ga kun kawo wannan hadisi a matsayin hujja sai dai kash hadisi ne kuma da bai inganta ba sai irin wannan da yawa a cikin littafin fiqh kama hadisin idza balagha al-ma'u qullatayn hadisi ne mashhuri ala al-sinat al-fuqaha amma la yasih qala ibn قدامة المقدسي شيخ ما يقول قدامة المغني يشي يستحق التبكير إلى الإيد عن سوء جدو تفتا سلة الإيد باين بعد صلاة الصبح أنا قم سلة أتبع إلا الإمامة شيء دي الإمام فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة شيء لمن أنسو يجنك ساحا اللوكة الفلة بعد شيء لمن دون الشيطيات فلا أسبابا نتبع الإمام الخليل خليل أي إسحاب من الإسلام المختلف مختصر أبو تنحن فياره أبو تنمتوه صوره حتى أجي فلا ملكو أدوري إن كجزار فاغ مختصر سياسي أبو تنحن فياره أبو تنمتوه صوره واتو دشيزا تسوفا baka gama shi ba sannan kuma ka mutu bayan ka tsufa baka gama shi ba ana nufin wai baka gama karanta shi a gaban malami ba a'a duk lokacin da za a karanta saboda yadda alghasinsa zaurantansa ya yawa to sai kaga an fito da wani abu a ciki wanda kai da can baka gano ba hadisi da ke ku ce malam abubakar bin Allah ya gafarta masa ya masa yabo ce malamai guda biyu sun tsamar da Afirka daga jahilci ya ce malami na farko shi ne malam mai risala ibn abi zaidin Kairawa ne ɗan ƙasar kairawa kairawan na zai na na na na na na na na tuni sannan sai khalil da ishaku shi kuma ɗan masar masara ya to waɗannan malamai guda biyu sun taimaka a wajen fahimtar da al'umma Allah ya saka musu da alkhairi a Afirka ko yake cewa sunna liqidin rak'atani an sunanta raka'o'i guda biyu dan idi lima'amuri da juma'a ga wanda aka umarce shi je ya juma'a min hillin nazilati lizzawai daga lokacin da ya halatta a yi nazila har zuwa lokacin da rana za ta yi zawali wato lokacin azhar wato alhalil nan rahmatullahi alayhi yana nuna mana lokacin sallar daga lokacin da rana ta fito har zuwa lokacin da rana ta zawali duk sunan shi ne lokacin sallar Eid, babban malamin malikiya a sheikh illish a cikin sharginsa milahul jari da ya ma muktasa yana cikin shagohan muktasa masu kyau ya rasu cikin karni na goma sha uku so daga tsiranmu da shi karni ɗaya ne da wasu shekaru ba yi da nisa da mu cancanta shi illish to a ciki yake cewa haza bayanin lil da alladhi la karahata fihi nan khalil yana nuna mana lokacin sallar idi wanda babu karhanci a cikin sa sannan ne wa waqtu sihhatiha bi tamam tulu'i shamsi ka gairi hamilan nawafil lokacin sallar idi shine lokacin lokacin da ya inganta ai sallar idi shine lokacin da rana ta gama fitowa kamar dai watanta daga cikin sallolin nafila fa in kulliyat aqiba tulu'i idan daga rana ta fito kawai sai aka tada sandar idi aka yi wa qabla al kafin rana ta dago ta zo sama sosai sahat ma al Ya ce a malikiyyanci ya inganta amma ba su dai yi haka ba in ji illish sai ya sake cewa shi illish yu'ayyiduhu qawlu ibn bashir maganar da ke karfafa wannan maganar ita ce maganar babban malamin ibn bashir al-maliki da yace al-mustahabbu an utali salat idza tala'at ash-shamsi wal mutalabati abinda ake bukata abinda ake so shine a zo ayi sallah idan rana ta fito wal baki idan kuma an nemi liman yayi wala ta ta'khiruha an zalika baya kamata a jinkirta sallar idi daga wannan lokaci kaga a malikiya kenan ba ibn abidin al-hanafi ya faɗi a cikin hashiya sai yake cewa me da ake cewa qadra rumhin dinnan sai yace qadra rumhin huwa 12 shibra shine tsani 12 kaga tsani na ya kai inci nawa tsani haka rabu rabu hula ko kusan rabu hula ce inci shida ga hannun matsakaicin mutum to ya kai har a sararin samaniya ga waɗanda suka iya aunawa sha daga lokacin da rana ta fito ta gabar ta yi sama to a iya aunawa daga fitowarta daga gabas kwatankwacin ɗani sha biyu shi ne ake cin shi ƙadara rumhi kenan ƙadar rumhi ya zama nawa kenan shibiri ashirin da hudu shibiri ashirin da hudu ɗani ashirin da hudu an ce nan ɗani sha biyu to wanka sa ta ya zama nau kenan ɗani ashirin da hudu wannan mafi yawanci sai wanda suka iya aunawa suke za su iya gani wal da bihi waqtu hillin nafilati abin da ake nufi dai kawai lokacin da ya halatta ina nafila bayan an hana ai farko manta hadisai da yawa sun zo sun hana cewa ai sallah bayan an gama sallar ne ko hatta rana ta fito shi yasa su malikiya ma suka zaɓi cewa hatta rama raka'atul fajiri ba a yi sai idan rana ta fito to amma hadisi ya tabbata annabi kuma ya tabbatar da ana rama raka'atul fajiri da zarar an gama sallar asuba ya tabbata a hadisi a sunna takririya sannan ya tabbata a sunna kauliya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da cewa ya halatta ai sallar rak'atan fajiri da zarar in mutum bai samu damar yin ta kafin ai sallar asuba ba da zarar an gama sallar asuba amma su malikiya sai suka zaɓi ke bayan rana ta fito saboda zai su nuna maka cewa wannan lokacin shine ya halatta a yi sallah a ciki to daga cikin halarcin har da lokacin sallar idi daga lokacin sallar idi ke fara in ji su sun makana sannan sai ibnu adadin yake cewa tambihun faɗakarwa yundabu ta'jilul abha an so idan sallah babba ce a gaggauta ta وتأخير الفطر ليؤدي الفطرة الفطرة sannan ita kuma sallar sallah karama ana son a dan jinkirta ta saboda mutum ya samu damar dan cin abinci ya samu damar cin abinci da kuma sauran abubuwa da ake bukatar a yi a tafi idi haka ibnu azizin ya faɗi a cikin hashiyarsa hadihi ba'd al-aqwali da fi waqti salati al-jaini waɗannan su ne wasu batutuwa guda tara da muka iya ciro su da suke batu akan sallar idi ويمكن تلخيصها في هذه الأرقام الآتية زي يوام تقيتاكم غير يسوع شوة أن النبوب نفرق أن وقتها بعد طلوع الشمس كسن جمع لمن كنت في أكن سوى أنا ينسلت إني بايرانا تابتو كسن كن كلا دب كسن هكذا أي بعد وقت النهي باين شري باين لوك سنحن يا أوتي نبي اختلفت أقوالهم فيما بعد طلوع الشمس to amma bayan ranar ta biyo sai suka sai maganganun su suka dan saba fata ba hu ba abuhum bi rumhin wasu suka ce da mashi daya wa ba abuhum bi rumhain wasu suka ce mashi biyu wa ba abuhum zaka mu irtifa'a wasu kuma suka ce sai rana ta daga wa ba abuhum at-tabayyuba wasu kuma suka ce sai rana ta haske haka maganganun malaman nan suka rika sabawa nan ko amma dai dukkanin sun ce ba a da ulu ishams na uku istahabba ba'dhum tafsiraha bi ghadd an-nazr an kawniha fitran aw adha wasu daga cikin malamai in muka koma maganganun su za mu ga cewa sun so a gaggauta sallar idi ko karama ce ko babba ba tare da an bambanta ba na hudu nadaba ba tadhkiran nasi duna al wasu kuma malaman daga ciki sun so cewa mutane su gaggauta amma ban da lima kamar ibn qudamah al-maqdisi kenan ko na biyar istahabba ba'dhum tadhkir al-adha wa ta'khir al-fitr wasu kuma malaman sun so a gaggauta sallar sallah babba a jinkirta sallah karama na shida zakara ba'dhum anna waqtaha huwa waqtu tabayyud ash-shams wasu kuma malamai suka ce lokacin da shine lokacin da rana ta haske ta fari wa jama'a ibn abidin bayna qawlihim تبيض wa وقولهم على اتفاق قدر غمه قدر غمه sai ibnu adilin ya hada maganganunsu da wanda suke cewa hatta ta biyar da shamsu da masu cewa ba da lirtifa'i kadara rumhin ke ya ce fala mu bayan na tabai kuma da abu ɗaya idan aka ce kadara rumhin da masu cewa bayan rana ta ɗaga to duk maganganu ɗaya ne in ji ibn adilin na hanafi abu na bakwai anna waqtaha yamtaddu ila zawali shamsi ala ad in mun lura za mu gama da wannan suna nuna cewa in an ɗauki alwaqtu baruri to sallar idi na kaiwa har zuwa ne har zuwa lokacin da rana za ta yi da waye sun waɗannan su ne maganganun da malamai duk suka wacar ji ne za a rinjaya bi hada na ridu ma'ina na sati wa yambu a na sati wa huwa tarji'u ma haka ta tuli shari'a yanzu ne muka kawo inda muke son mu je mu sha ruwanmu mu koshi shi ne mai mu tabbatar da abin da dalilai suka tabbata fa na kulu sai mu ce إن التذكير بصلاة الإيدين هو الأفضل من تأخيرها فجاء يسلى الإيد دوري وشي في يد أجنكرتها وذلك للأدلة الآتية وننصب الدليلين كما حكى الأول دليل نفقه أن صلاة الإيدين واجبة أن تبتغ من أبايتي وصلى الإيد واجبات كما سبق كما يدي قبات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه annabi sama ya faɗi a lokacin da abdullahi ɗan mas'udu radiyallahu anhu ya masa tambayoyi daga ciki yake cewa me ya fi manzal su ne ce assalatu ala waqtiha ay salla akan lokacinta duk da ibn zaqiqi a cikin al-ista sharhin umdul akam da yazo sai yake cewa a cikin wannan hadisin babu dalala akan cewa farkon lokaci ake nufi to amma dai yana nuna ayi a cikin lokaci kuma a cikin lokaci wani lokaci ya fi farkon lokaci وتدخل صلاة العيدين في عموم لفظ الصلاة صلى العيدي تاشد تنجمي ورد حتى أنفسهم دي يتيمي الصلاة على وقتها فقا أي ألا فإذا امتد تعاون وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعهيم إن وأل تفيد in في العموم إن قسم istigrafi a cikin suna ko suna ne jam'i ko suna ne kwara ɗaya to tana fa'idantar da ganewa su fizul kulla kamar kullu aka ce illa iza wuji da mukhassisun idan ami ya zo to ba ka keɓe wani abu har sai ka samu abin da ya keɓe shi wa huwa ghayru mawjudin fi al-adillati an as-sahiha ba a samo dalilin sahihi dalili sahihi da ya ware cewa a jinkirta sallar idi ba wala shakka anna awwalal waqti khayrun min akhirih kuma babu shakka lalle farkon lokaci ya fi ƙarshe alheri لذا سموا الأول مختارا والآخر ضروريا شي يسع لذا سموا الأول مختارا والآخر ضروريا شي يسع معلمان فتو سكي شما لوكا شنفقوضا مختاري لوكا شي نبيكم سكي شما سلي ضروري الثاني نبي قوله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك da في بكورها فدم الذي صمد يتي يا الله duk abin da al'umma ta ta yi cikin sakwa-sakko da sassafe to ya Allah ka mata albarka a cikinsa hadisi ne sahihi al Ahmad ya goyito shi ba la ya inganta shi sai ce wa sai aka ce وهذا دعاء جامع لكل ما فعلته أمة النبي صلى الله عليه وسلم wannan addu'a ce da ta gama duk abinda annabi sallallahu abinda al'umma annabi sallallahu ta aikata shi da wuri illa bi ma fasahu dalilu sai idan akwai dalilin da yace wannan abun ba a san ayi shi da sauri in an ce abu kaza ba a san ayi shi da gaggawa to ka jinkirta shi shi yafi kana da dalili khas kenan amma in ba ka da shi to kowane abu za ka yi ka yi shi da sassafe ya ce kuma sai ka ga abin nan a waƙi waƙiɗiyan a faruwa Allah ya fi masa albarka in makaranta ce tashi ka tafi ka je ka yi karatu da wuri sai ka ga rayuwarka ta fi albarka in kai tela ne ka tashi da sassafe ka fara ɗinki sai ka yi ɗinki da yawa kafin rana ta ke duk abin da dai ka da sauri da sassafe ya fi albarka ولم يوجد دليل صحيح يخصص صلاة العيدين babu dalili sahihi da ya zo ya ware sallar idi a matsayin cewa ita ba a san ta da wuri ba ta shiga cikin waccan addu'a ba dalili na uku in qawluhu sallallahu alaihi wasallam fadan annabi sama da yace inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an musalliya farkon abin da za mu fara yi yau a wannan yinin namu shine mu je ne sallah al-imam al-hafiz ibn hajar yace وهو دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في حال في, da يوم العيد بشيء غير التعهد للصلاة والخروج إليها wannan hadisin na nuna cewa ashe ba a so a ranar idi ka shagalta da wani abu face gaggawa da shirye-shiryen sallah da kuma fita zuwa gare ta idan aka tashi ranar idi to abinda ake san a shagalta da shi shine kawai shirya fita in ji yin wa min lazimi daga cikin abin da wannan ke nufin cewa ba a san a shigarsa da wani abu a ranar da safe idan ba shirya sallar ba Allah yuf'ala qablaha shay'un ghayruha ka a aikata wani abu a ranar kafin sallar ka zalika a ilaiha wannan kuma yana nuna cewa kenan aje a gaggauta a yi saboda a sallamu jama'a kowa ya dawo gida sauran abubuwan da zai fi mai ci gaba in jiwa in ji ibn hajar الرابع دليل نهدو حديث عبد الله بن بصر حديث عبد الله بن بصر ranar da mai kudu ba a nan ne kuskure na ce busu na abdullahi ne ka kalibin suna haka na faɗa a larabcin da na kuma faɗi da hausa ma haka na faɗi kuskure abdullahi ibn busur shi suna ni da na tashi sai na ce busur abdullahi kamar ka suna na ne sai yanzu zan ce a ba haka ne. sai dai a jami'a ne can da suke canza wa mutane suna saboda boko kawai shi ne na sai ta farkanka da sunan babanka eh? wai shi ne ma girmamawa wai american in suna zan su girmama ka shi ne zai su kira ka da solim ɗanka idan eh. dan america na son ya girmama ka sai kira sunan babanka wai ya girmama ka ce kawai eh lawal wai ya gani lawal kawai wai ya girmama ne zuwa amerika haka suke wai ka'idar su shirman suke mu ko huduhum li aba'in ba ka ce li aba'in ba bi aba'inin ba huduhum ko ba ka bane wa huwa asrahu dalilin ala dalik duk a dalilan da suke nuna a gaggauta sallah to babu dalilin da ya kai wannan fitowa ba lokacin hadisin abdullahi bin musulun wannan hadisi malaman hadisi ga shi a kasa na fitar da shi nake cewa imam abu dawud ya fitar da shi ibnu majama al a cikin al-mustadrak al a cikin asul kubra mala albani ya ambace shi a cikin ruwa ulzali a cikin juz'in sa na uku bugun al islami wato bugun zuhaib al-shamish kenan bugun shekara ta 1405 1985 miladiyya sannan limamin bukhari ya ambace shi a matsayin mu'allaq amma al ibn hajar a cikin aikin da ya ma na bukhari littafin sa taglifu ta'liq ya fitar da shi kuma ya ambaci duka waɗanda suka waito shi da isnadansu to shine abdullahi ibn busur riwayar ta gashi daga almajirin sayyid ibn khumayri ar-rahbi yake cewa kharaja abdullahi ibn busr sahibun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn busr ya fita kuma shi sahaban annabi sallallahu alaihi ina ya fita ma'an nasi tare da mutane yawma idi fitrin aw adha ko dai ranar karamar sallah ko babbar sallah fa an kara ifa'an imani ya zauna ya jira ya jira liman bai zo ba sai ce ya za ya ce liman ya rika jinkirta sallah fa an kara ifa'an imani sai ya musa ya za a yi manyan yarka jinkirta sallah wa qala sai ce mana ina kunna ma'an nabi sama qad faragna ta'ata ce wallahi da annabi sallama a wannan lokacin mun riga mun manta ma mun gama idi hadi wannan lokacin wa zalika hina tasbih wannan lokacin sallar walhaki haka nake yin sallar idi ya zama na annabi sallama amma ga shi yanzu wannan limamin ya ji ta mana rana ga ta fito ta tsandare tana ta gaza goshin mutane da kuma sallar idi ana yin ta ne ba a rumfa ba ana yi ne a aljabbala a asfahara ana yi ne a filin allah shi ya sa mala albani rahmatullahi alaihi a lokacin da yake da rai a siriya ya zama rigima su a wajensu yin sallar idi a masallacin juma'a shi ya fi mala albani ya tunci kansa irin waɗannan wahalhalin ya sha wahala ya rubuta littafin salatun rijai ne fi musalla fi sunnah san karamin littafin ya ce wallahi kamar ya kaddara haka taken littafin wallahi sallar idi a filin idi ba a cikin masallacin idi ba wallahi shi ne sunna a filin allah ake rana da tsandare wani zubin a samu ma ruwa ya fece duk ga abubuwa ya rikici ko shi ne sai haka ibnu hajar da ya zo wannan hadisin a cikin fatul bari sai ya ce ai waqtu salati subhati wa hiya nafilatu lokacin da ake sallar idi shine lokacin nafila wa zalika idza madha waqtu al-karahati ana yin sallar idi ne idan lokacin karhanci da aka hana ai salla ya wuce wa fi riwayatin sahihatin lit ibnu hajar a cikin fatul bari ya ce an samu wata riwaya da take cikin أتكتكم المعجم الكبير مع الإمام الطبراني وذلك حين تسبيح الضحى شن شيء وذلك حين التسبيح تشيع رواية الإمام الطبراني أتشن الكبير شيء وذلك حين تسبيح الضحى الوقت عند لأكيين صلى النافل أولها يزيد ذاك تنبيه ما تكر ولها misali karfe nawa mutum yake yi in kuma ba walha ba ka ɗauki sunnar da ake yin ta sunnatu tiraqin masjidi ba da subh annabi sama hadisi sahihi ya tabbatar da mutumin da ya gama sallar asuba ya samu waje ya azka ya ta azka haske da rana ta fito da rana ta fito da zai fita masallaci sai raka'a biyu manzal sun ce kana lahu ta ajri hajjatin tammatin tammaci za a ba shi ladan mutumin da ya yi aikin hajji cikakken aikin hajji hajji hajjin talakawa a wata riwayar kana lahu ka ajri umratin tammacin tammacin za a ba shi ladan umara cikakkiya hajji umara talakawa ko baka je umara za ka yi umara a nan masallaci za ka yi a masallacin ungoku an gama sallar asibani zauna a masallaci kai azkar da ake na bayan sallar asibani kai azkar da ake na safiya sannan ka zauna kila ka ci gaba da karatun alkur'ani rana ta fito karfe nawa rana take fitowa kaga lokacin kusa kusa ne to daga wannan lokacin ne aka yi halatta a yi sallah kuma wannan lokacin shi ne ya fi a game da waɗannan bisa waɗannan dalilan da aka ambata sai ibnu hajar sai ya kawo daga wani babban malami da ya sharhin bukhari tun can da ibnu babba. kusan sharhin ibnu babbal na ibnu bukhari ba a buga shi ba sai yan shekarun bayan nan ya kai mujallabi goma sai yan shekarun baya bayan nan kusan wasu malamai suna ganin 2005 aka fara buga shi da can kawai makhdufi ne duk malamin da kake yi amfani da shi ko yi amfani da makhdufi wato rubutun hannu wanda biyu yana cin ci gaban zamaninmu da alkhairan da Allah ya mana abinda da magabatan mu ba su da shi mu kuma sai gashi Allah ya so ka kama duk ibn hajar sun kwafo waɗannan maganganun ne da rubutun hannu wani rubutun ba ka ɗauka ba za ka iya gane ya aka rubuta ba ka ga rubutun sai ka ce na yi jaba jaba ne amma haka suke shi za su ke gama rayuwarsu da makanta idan su karewa yake littafi ne ke cinye idan su je su makanci sai ta yi babbar ya ce أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ما لم تكن قبل كده الدنيا تم إجماعي akan cewa ba a sallar idi kafin juma'a ta fito kafin rana ta fito wala inda ya haka nan ba a yi daidai lokacin da take fitowa wa inna ma tajuzu inda jawazin nafilati yana halarta ne a idi a lokacin da nafila ta halarta wato bayan rana ta fito ce ita rana da kake ganin ta sai kama rayuwar ta sai kama da ta yara sai kama da ta dan adam sai kama da rayuwar dan adam ya dan adam yake fara Allah alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan kuma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shay'a to haka rana take faduwa take take kun ka kalle sai ga da fitowa a matsayin jaririya in ka hango ta za ka ganta jajajir haka za ka ga tana dagowa tana dagowa tana dagowa to duk wannan lokacin bai halatta a yi sallah ba domin daidai lokacin ne mushrikai masu bauta mata suke zuwa su su sujjada in ka tafi inda suke bauta daidai lokacin za ka ga sun tafi sun je sun dukkusa mata suna sujjada tare da ita shi yasa sai aka ce kan me ibada a wannan lokacin haka nan lokacin take faduwa lokacin faduwar ta za ka ganta ta koma da irin wancan ja ja fitowar ta to shi ma wannan lokacin an hana a yi sallah a lokacin domin lokacin masu bautatta suke zuwa su je su mata ban kwana su je su faɗi su mata sujada to kuma musuluncinmu mu yana son mu zama muna da tamayyuzi muna da bambanta da waɗanda ba mu ba a komai namu ya zama mun bambanta da su shi yasa sai aka hana mu ibada a wajen amma da zarar rana ta fito ta hau sama to daga wannan lokacin an saki hani halatti ya zo ya halatta a yi talla. kuma lokacin a fi son a yi sallar idi sai muka ci wa yi hada daga cikin abin da ke karfafa wannan tilkal asaru lati qaddamnaha waɗannan asarun da muka gabatar da su a lokacin da muke kawo batutuwan malamai magabata a game da lokacin sallar idi ka ibn umar radiyallahu anhu ma kamar asarin abdullahi da umar وسعيد بن المسيب ده أزري سعيد بن المسيب وغيرهما ده مكمن تنسو من أنهم كانوا يقضون إلى المصلى من صلاة الصبح شيء واسبو ده تججع وتسلغ إيدي سنكتا شيء تندق سلغ أتباع في سوشي قوي تسفيل إيدي مسألة مسألة هل هذا التبكير يختص بعيد الأضحى وحده أو يشملهما جميعا shin wannan gaggautawar ta shafi sallar idi karama ce ko kuwa a duka biyu da babba da karama sai muka ce na kan zahaba ila awwal ulama an samu su malamai da suka tafi akan haka wahtajju bi hadithin sai suka kafa hujja da wani hadisi lakinnahu da'ifun jiddan sai dai da'ifi ne kuma da'ifancin sa mai rauni ومروي عن عدي الحويرث أن رسول الله كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران cewa annabi sallama ya rubuta wasiƙa zuwa da amru ibn hazm ɗaya daga cikin sahabbansa a lokacin ya tura shi zuwa garin najra yake masa wai ajjil al-adha ka gaggauta sallah babba wa akhir al-fitra sannan ka jinkirta karama wa zakirin nasa kayima mutane wa'azi qala al-bayhaqi al bai haƙi da ya kawo wannan hadisin a cikin as kubra sai ya ce haza mursalun wannan hadisin mursali ne wa qad talabtuhu fi riwaya na nemi wannan hadisin iyakan nema a sauran riwayoyi bi kitabihi ila amr ibn hazm a wasiqun da aka ce manzo da sama ya rubuta mu amr ibn hazm falam ajidhu amma ban sama ba wallahu a'lamu Allah shi ya fitar in ga ni mun bai bayan malaman hadisi sun tabbatar da cewa hadisin da ke bambanta tsakanin sallah karama da sallah babba a wajen jinkirtawa ko gaggauta hadisi ne da'ifi kaga hadisi da'ifi ko la takun bihi hujja shi yasa ɗaya daga cikin malamai mu'asirai a shekul gazzaji yake fadi a cikin littafin sa tamamul minna fi fiqh kitabi wa sahih sunna yake cewa والظاهر wa هذا عام في عيد الفطر وعيد الأضحى abin da ya bayyana a gare ku gaggauta wannan da sallar idi babba da sallar idi karama duk ɗaya bi khilafi ma yazunnu al ba'd bi tafriq bainahuma sabanin abin da wasu suke zato na su raba tsakanin su fa yarawna ta'jil al adha sai su ga cewa a gaggauta sallar sallah babba wa ta'khir al sannan kuma a jinkirta karama idan la dalila ala hada al tafriq fi ma a'lamu a shekul gajjabi ya ce ban san wani dalili da yake bambanta tsakanin sai muka ce mu kuma illa an da hujjatar ladina farrako bai nan ba sai dai in fa an kalli hujja kuma waɗanda suke raba tsakaninsu kar ta kunu mutabaratin zai iya yiwa a kula da ita ala tariqil maslaha abadi na maslaha ba abadi na nafsi ba me maslaha abinda zai zama gyaran rayuwar mutane ne abinda zai sa su ba za su sha wahala ba abin da zai zama zai zama musu da sauki abin da zai samu musu rayuwar ta inganta shi ne ake masa maslaha وهي التعجيل في الأضحى لتقديم الأضاحي مصلحة جسسة أكتي أجد وتسلى تسلى بابا سبود أداو أيام كراغنا كما ما لم تكتب دا يوا سنت في أكن شيوا أم فسم متن كده جليسا سون أكا جنكر ثانينا بدا مثالي لكينا أنا تبقى كيوا كارفي لا ban karya ba sallah ba saboda ina jiran sai an yanka rago sai na yanka rago na bayan na yanka rago a keɓe sannan in yanki wani abu daga ciki in je in bada a gasa min sannan in ci sai da na kai wajen ɗaya ni ba azumi ba sannan dalilin da ya jamu wannan shi ne tsakanin da Allah ban dawo masallacin idi da wuri ba sai in kai sha ɗaya da rabi ban dawo ba in ka je lokacin kawai wani zubin a mashin kake ko a ta kawai sai kaga doki na zubo ma ne ka haɗe da doki wani zubin ma doki ne tutsu ne ne harbe ka to kaga wannan jinkirtawa ce ta jawo haka to a yi da wurin ashe akwai fa'ida sannan wacce a akhir fil fitri li taqdim zakatil fitr sannan kuma a gaggau a jinkirta sallar sallah sallah karama shi kuma saboda ne, saboda a iya fitar da zakafin da kun ga maslaha kenan wal ghada'u qabla al khuruj sannan kuma a ci abinci kafin a tafi kaga mutum maslaha amma ba a kafa hujja da wancan hadisi hadisin amru bin hasan hadisi ne da'ifi jiddan la taqum bihi hujja ba zai ba hujja bane shi amma in an dawo min babin maslaha to babu laifi a bada fatawa da haka a babun ne maslaha ita ko maslaha tana ina wani zubin in an samu nasi ya ci karo da ita to za a wuyar da ita masalihu tadkiri bi hafi asrina wa baladi a garin mu nan na Zariya, shin bayan waɗannan dalilan akwai maslahohin da suke nuna cewa a gaggauta sallar sallar idi laqad qi mu na usul fiqh suna cewa a gaba gaba Imam Shafi'i fa haythu ma wujidat al maslahatu fa thamma shar'u Allah duk inda akwai maslaha to shari'a Allah ta domin Allah da manzansa ba su fatan mutane su je su kai cikin kudiddifi rasa ta kasa fitowa kullum shari'ar musulunci tana ɗora mutane ne akan abin da yake gwada da ne ƙaƙƙi wanda babu matsala a cikinsa al'allama sa'adi rahmatullahi alaihi yana cewa dinu mabniyun ala al-masalihi fi jalbiha wa dafi'il qaba'ih addinin musulunci an gina shi ne akan maslaha a jawo maslaha sannan a tunkule ma mutane balla sai abin da zai zama mummuna ne ku shari'a ba ta san shi a cikin al'umma laqad kana hunaka masalih tujlabu fi at-tabkir bil 'idayn fi aslina hakika a zamanin mu akwai maslahoci da suke nuna ya kamata a gaggauta sallar idi wala siyama fi baladina musamman ma a garin mu na ويمكن سرد هذه المصالح في النقاط الآتية iya. lissafi waɗannan maslahohin a waɗannan ‘yan nukudodan maslaha ta farko an na musallayatina ba'idatu masallacin idin mutum nisa gare su shi kaji da nisa ko ba nisa kaji ba shi kaji ma sannan lokacin da nisa ko ba nisa da nisa wala cin wusulu ilaiha illa ala al-maktubat so tari ba za ka iya kaiwa ba sai akan abin hawa yanzu mutum saboda ya tabbaka sunan manzala su sama cewa bai taɓa tafiya a indiya abin hawa ba sai ya kama hanya ya tafi lokal ai zai jiki ko ba haka bane ko ba jin jiki a ciki lokal kilomita wajen nawa ne wanda ga su malam zai iya kaiwa kilomita bakwai ko shida kilomita nawa an da tafi lokal daga nan tudun zai kai shi da ko ka ga da wahala وقد تلتهم الشوارع الموصلة إليها لكثرة المركوبات sannan tituna sukan kuɗe a samu gosulo saboda yawan ababen hawa fala ya silu insanu illa bi waqtin mutakhir sai ga mutum ba zai iya kaiwa ba sai lokaci ya ƙure wa kad tafutu husfadatu kai har sallan ma wani zubin mutum ya karanta shekaru biyu da suka wuce ina munna na da daga indiya zan zo in yi sallah a najeriya na iya da in yi sallah a indiya wallahi muka zo muna kallo a ga musalla ba mu samu sallaki saboda gosu muna kallo ba mu samu sallaki rama a cikin mota to kaga wannan misali wannan ne misali ne waki da ya faru da muna kallo aka yi sallar idi ga mu a mota amma ba za mu iya fitowa mu je mu shiga sallah ba kuma ni kaba tana ciwo da sanda ma nake tafiya a lokacin kaga yau za ka matsa maka ce sai na huga da gudu saboda in samu sallah in kuma in ƙara san guje ba na biyu maslaha ta biyu annahu la kaman yuqimuna al-mawatib al-malakiyyah fi akthar shawari akwai sarakai da suke tsaida hawa a waɗannan ranakun fatan tali ubi kuyulihim sai titika titina su cika da dawakansu fala ya kadu al-mar'u yasiru shawari mutum ba zai iya kaiwa zuwa ga masallacin idi ba a cikin lokaci a cikin to in aka yi da wuri kafin su fara fitowa kaga an rai. na uku an yi asirin nasu a zahihim hatta ta kadu shamsu ta zuru wa lam yuzahu wannan jinkirtawa na jawo mutane su jinkirta yanka layyarsu har kusan rana ke zawani. walam yaqau imsakahum fi dhalika al-yawm sannan kuma kamun bakin da aka ce ayi ba su karya shi ba a wannan ranar wa dhalika li bu'di al-musallayat wa ta'khir salati al-eid alladaini yusabbibani dhalika wanda sababban guda biyu da nisan masallaci da kuma jinkirta sallar na jawo mutane su jinkirta sallar su jinkirta yanka abin layyarsu sannan kuma da cin abincinsu ranar sallah babba kaga wannan ba haka na hudu fi ta'limun nasi ala tafkir fil umur idan aka fara yin sallar idin nan da wuri to zai zama an fara tarbiyyar al'umman mu akan ne akan su rika yin abubuwa da sauri wadda al'umman mu yau ta saba duk abin da aka ce za a yi to ka ba kanka ka'ida ka ce za ka auna zuwa tarurruka ka ba kanka shekara biyar daga yau kai shekara biyar kai ta zuwa tarurruka za ka iya kirga tarurrukan da aka iya fara su a kan lokacinsu za ka iya kirga tarurrukan da aka zo za a fara yin su mc bai ba da haƙurin jirkirtawa da aka yi ba saboda ɗabi'a al'ummu sun saba ba ka ba lokaci muhimmanci duk abin da mu za ta yi tana son sai ce a cikinsa ko in aka sama mutane sallar idin nan da wuri akwai maslaha ta a koya musu yin abu da wuri za su koyi cewa bari su ta shiryawa da hatta yuhassilu ala albarakati allati da'a biha annabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli shay'in fa'alathu al-ummatu fi al har al'umma ta zama tana samun wannan addu'a da manzala ta sama yayi ta a game da duk abin da al'umma ta yi cikin sauri da sakwa وغير هذه من المصالح من المصالح الشرعية التي قد يذكرها غيره akwai wasu maslohohin ba da wasu zai wani zai iya faɗi bayan ba ila yanzu da za a ba da dama wani ma zai iya kawo wata maslahar ya ai in aka yi sallar idin nan da wuri to za samar da kaza ko za hana kaza bayan na sosa da muke da su da aikin magabatanmu sannan kuma ga mafada to kaga ashe abin da ya fi shine mu yadda mu amsa kiran shugabanni da suka sanya mana cewa za a yi sallar idin nan da wuri mu shirya da wuri sai mutum ya zama ya koyi da abdullahi bin umar ya koyi da sa'id bin musajjib da suka kasance tun daga masallacin sallar asuba kawai sun shirya sai su wuce ko da baka wuce ba daga sallar asuba ne daga sallar asuba sai ka da ka fara shi ana yin sallar asuba sai ka tashi kai wanka sabanin yadda mutanenmu suke yi wani kawai kai kana jin kayan latti za ka tafi ili karfe takwas ko da kwata a da ke nan kamar bara zuwa shekarun baya sai ka kai wani ya fito da singileti kuma yana shakata shi a kofar gida bai jin komai bai shirya ba shi lokaci sai ana tuwon kila mintuwa a ta da sallah sai ya da gudu ya je wankan da ya ga daman ya yi ya ɗauko kayan da ya ga daman ya sa shi ke ne zuwa ita haɗari a hanya kwaram sai ka ji na son haɗe kwaram sai ka ji Karshe wani idan ya tafi sabon gari ne zai salla a lokos sai dai ya fakin a filin su kuwa sai wani ya amsa laliman ya ce allahu akbar wani ya ce allahu akbar wani ya ce allahu akbar kila shi zai je na mutum na kamanin da bakwai ne shi ne zai isar masa da kabarar lima saboda tsabagen tsayawa a baya wannan baya cin abin da ya kamata musulmi ya rika makansa ana bukatar musulmi ya zama a gaba gaba yake aikin alkhairi wannan shine ƙarshen abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara mana mu faɗi kuma mu rubuta kawai mun yi ne domin a ɗan haskaka sai a duba littafan manyan manyan malamai da muka ambata a ciki kuma ni aikin da yi kawai ba ni da wata falala tattaro abin da malamai suka faɗi ne na yi na jeran su kuma idan akwai aikin da shi shine danki na yi dankin rubutu in ana ma rubutu danki ka san idan mata suka shiga ɗakin malamai su ci danki ne alheri in sun ga littafi to shi ne wannan janke rubutu ne ne ma na jera da kasan kawai na janke na jera kai harufa da kalmomi abinda na yi na yi daidai to Allah ne ya sa na dace abinda kuma ya faru na kuskure to ba daga Allah yake ba shaitan ne ya tani ne kuskure ne sannan kuma gazawa ta ce ta Allah madaukakin sarki ya kuɓuta daga wannan kuskure yabo ya tabbata ga Allah a farko da ƙarshe Allah ya salati da aminci ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da kuma sahabbansa ga baki daya wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in mun yi abin da shugabanni suka sa mana cewa a fadakar da mutane kamar yadda muka faɗi a farko cewa maksudin wannan shine